أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗi rayuwarmu ta kawo wannan rana ta asabar takwas ga watan tara takwas ga watan tara watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda yau din dai ita ce ranar tara ga watan hudu shekara ta 2022 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardasa da amincewarsa ya hada fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani da ke gudana a wannan masallaci idan yan uwa ba mance ba jiya mun tsaya ne aya ta 221 muka shiga aya ta 222 a cikin suratul bakara da wannan aya ita ce wanda insha Allah za mu ci gaba da kanta, wajen Allah tabaraka ta'ala wa ka anil mahi na بسم الله الرحمن tabaraka wa yana bayani akan hukuncin mace mai haila hukuncin kusantar mace a lokacin da suke jinin haila domin wannan abu ne da sahabbai suka yi ta tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yas'alunaka anil mahid suna maka tambaya akan mace mai haila kul gaya musu huwa azan jinin haila cuta ne cuta ne ga macen cuta ne ga namijin huwa adhan fa a an-nisaa fil mahid ku nesa da mata a lokacin da suke jinin haila wala ta taqrabuhunna hatta yatahurna kar ku je kusa da mata har sai sun samu tsarki har sai mace ta zama jinin haila ya yanke ta samu tsarki sai za ta tsaharna idan suka samu tsarki fa'atuhunna min mara amarakumullah daga nan sai ku zo wa matan ta inda Allah ta'ala ya umarce ku ko ta inda Allah ya ba ku izini inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin to wannan aya idan ka karanta al-misbahul munir fi tahdhib tafsir ibn kathir idadu jama'atin min al-ulama nashi safiyur rahman al-mubarak kuri Allah ji kansa wannan aya abin da za ta karanta da mu na farko shine al-amru bi'tizalin nisa'i fil umarni na a nisaci mata a lokacin da suke haila abinda zai baka mamaki wasu mutane musamman a inda ilimi bai wadatu ba a ƙauyuka za ka ga mutum baligi ne yana da 'ya'ya amma baya bambancewa lokacin da matarsa ke al'ada da lokacin da ba su al'ada ba abin da ya dame shi jama'a waɗanda suke rayuwa a karkara a ƙauyuka suna buƙatar ilimi suna buƙatar koyarwa suna buƙatar a ainihin karantar da su haƙiƙanin addini kuma duk aikin da za a yi matuƙar ƙauyuka ba su wadatu da ilimi ba akwai sauran aiki a kanmu Allah ta'ala ya ba mu iko mu gyara an samu hadisi na Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yadda yake cewa annal yahuda kanu idza hadat almar'atu fihim lam yuwasiluha yahudawa sun kasance idan mace tana haila a cikin su su kuma a irin nasu tsari ba sa cin abinci da ita ana ganewa idan mutum matar shi tana haila to ta zama kazanta kamar da muka sani jinin haila jini ne wanda yake na ciwo kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yadda yake annabi ya ce jamun aswad yu'raf jini ne baki wanda ana gane shi jinin haila jini ne baki wanda ana iya gane cewa wannan haila ce domin jini ne na ciwo yake taruwa a mahaifar mace wannan jini na haila daga cikin abin da ake gane shi za ka gaina da ƙarni yana da ƙarni idan mace ba ta wankan haila to za a rika jin tana ƙarni cikin mutane shi yasa kake ganin matan musulmi hatta likitoci suna faɗin wannan idan aka zo treatment na musulma za a samu ba ta ƙarni ba ta wari a lokacin da arniya ko haihuwa ta zo yi za a ga tana ƙarni tana wari saboda ba sa wankan janaba ba sa wankan haila da haka mu gode wa Allah da ya yi mu musulmi kuma ake samun tsarki da tsarkaka a cikinmu ake samun tsarki da tsarkaka a cikin matanmu wannan jini na haila jini ne wanda yake na ciwo yana da karni a jikin mace shi yasa ake so mata su san ilimin ya ake mu'amala da jinin haila ya ya kamata za a yi kai ma a matsayin ka na namiji idan da za ka kusanci mace a lokacin da take haila za ka dawo jikinka yana karni wannan ba daidai ba ne kuma waɗannan hukunce-hukunce wajabcin saninsu ya kamata a ce an san su ne kafin yarinya ta yi aure kafin yarinya ta yi aure ya kamata a ce ta san wannan ka'idoji ba wai bayan ta yi aure ɗin ba amma in ba a samu sani ba kafin aure to ba laifi a kai ta makaranta da wuri don ta san wannan hukunci yana da wahala mace ce wata guda a ɗakin mijinta a ce sai ta yi al'ada ko da amarya ce dole sai ta yi al'ada wanda wannan al'ada idan ya zo ba ta sanya za ta yi da shi ba ana samun kai cikin lalure da haka muke kira ga iyaye a kula da yara 'yan mata musamman iyaye mata uwa mace ita ce aula ta koya ma yarinya don akwai abin da uba namiji ba zai tsaya na tattaunawa da fiye shi ba ana gane wannan sai dai illa lura ta shiga uwar ta zama ba ta da wani amfani kenan sai uban yayi idan uwa ba ta da amfani amma idan uwa tana da amfani abin da ya shafi al'ada jinin al'ada abin da ya shafi jinin haihuwa abin da ya shafi abubuwa da yawa da ya shafi mata kowa ya kamata ta mata bayani saboda tsakaninsu babu wani jin nauyi amma idan namiji ne zai ji nauyin ya riƙa wa yarsa bayanai irin waɗannan wallahu a'lam su baka su yahudawa idan yarinya ko idan mace tana haila ba su cin abinci da ita walam hunna sannan ba su yin jima'i da su fil buyut a cikin gidaje wasa'ala ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallama nabiya sai sahabban manzon Allah suka tambaye annabi domin yahudawa su suka fara samun annabi kuna ganewa kuma su ne ma'abota ilimi idan an ga sun yi abu ya yi koyi da su to kashi yanzu ba sa kwanciya da mace idan tana haila ba su cin abinci da mace idan tana haila shin haka daidai ne ko ba daidai ba ne sahabbai ba su ɗauki fatawarsu ba su ma Allah ya azurta su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka je wajen manzo Allah suka tambaye shi ya rasulullah shin wannan abu da yahudawa suke yi na rashin kusantan mace da kuma rashin cin abinci ita wasu ma sukan ɗauki matar a mata bukka a daji a kai ta daji a aji sai lokacin da ta gama jinin al'ada ta samu lafiya sai a ji a ɗauko ta sai kuma a ci gaba da amfana da ita ana gane wannan wannan shine yadda suke yi gaba ɗaya nesa suke da ita babu kusanci ba magana ba cin abinci kai hatta mu'amala sukan na mata mu'amala aka tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya saukar da wannan aya wa yas'alunaka 'anil mahir suna tambayar ka dangane da macen da take haila kun ka gaya musu huwa azan jinin haila jinin ciwo ne jini ne na cuta a lokacin da ya fara fita daga cikin tiyamaci ba a tafilun nisa a filmahi sai ku nisanci mata a halin haila wato zamanin da take haila da kuma inda take haila domin haila abu biyu ne akwai lokaci wata kwana uku wata biyar wata bakwai ya danganta kowace mace da irin ɗabi'arta to lokacin da take hailan satin da take hailan ko iya kwanakin da take hailan ya nisace ta sannan a nisaci inda ake hailan wato gabanta kenan kada mutum ya ainihin tunkari gabanta da saduwa kada a yi haka nan wannan har ƙarshen aya faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ba su habbai fatawa wadda mu ma mun samu wannan fatawa mun ƙaru annabi ya ce isna'u kulla shay'in sai ce illa nikah kuna iya yin komi da matanku in suna haila abu ɗaya ne kawai aka hana ku illa nikah sai ku santa. za ka iya komi da mataka idan tana haila ban da kwanciya an gane magana ban da kwanciya amma komi ana yi kenan mun saba wa yahudawa masu daukan mace su kai ta daji ko mun saba wa yahudawa masu daina cin abinci da mace mun saba wa yahudawa masu me daina kwanciya waje ɗaya da mace mu za ka kwanta da mataka a gado ɗaya za ku ci abinci tare za ku yi wanka tare in bukata wanka na sanyi ya taso ana ganewa za ku yi guje-guje za a yi mubashara rungume meniya wato a rika runguma juna za a yi duk abin da ake yi na zamantakewa aure da Allah ya halatta shi za a yi illan nika abinda ba za a ba shine ba kwanciya domin inda za a kwanta da ita shine wurin da ba ya da lafiya jama'a muna fahimta wannan to shi shine wurin da ba ya da lafiya sai a bar wannan to kaji masu mata dai daya sai su jira ko ba haka ba yawwa mutumin da yake da mata guda ɗaya ta yake jira a gama al'ada an ba shi hutu eh to kazi sai ko da alaran ne yake da mata ɗaya ba ya ɗaya to kaji masu mata ɗaya Allah ya ba ku iko ku fito daga wannan lungu eh Allah ya sa ku fito daga wannan lungun da kuke ai malam abin na fara ne daga biyu eh saukin da ake samu daga biyu abin da ya sama amma daya sai dai lalura Allah eh, bala ya samu ai magana ba bata taso ba ina ai malam a samu a kara ai na wani bawan Allah da ya littafi ya ce zaujatun wahida la tatsi sai malam mata ɗaya ba ta isa sunan littafin kenan mata ɗaya ba ta isa a saniyar ka nemi ta biyu a karka nemi abokiyar lalata da yawa abin da ke hana ku aure da yawa shi ne ɗauka abin da ya fi ƙarfinku eh? irin matar da kake zuwa ka aura wanda take so sai an kama mata gida a soko ko mai tama ko a kama mata ko da za aura diyar bayan Allah diyar talakawa daga nan in ka samu mata wuri a unguwanni ko ina za ta zauna kuma matar ka ce ya fi ma sauki ka aure ta ka zauna da ita akan ka rika kai bara kana kai hari wasu wuraren da ba a aike ka ba wato ba na so in yi karatun tone-tone ne wala gane ba amma mu'uzam ba sai bika ba mu'uzami sai ga ana kauce hanya ana sauka daga mai daga shoulder eh ana sauka daga layi ana samun matsala shari'a malam Allah mai hikima ne inna kana aliman hakiman Allah masani ne shi ya mutum ya sanya mutum yake a ya ko ɗabi'ar mace na iya ɗaukan fiye da namiji ɗaya sai Allah ya ce ta auri maza da yawa amma ɗabi'ar ta Allah bai yi ta ta ɗau maza fiye da ɗaya ba sai Allah ta'ala ya bar ta ta namiji guda ana gane wannan shi ma ba lokaci ɗaya ba duk masu da ke mu'amala da maza biyu a lokaci guda ba tare da tsarki ya shiga tsakani ba tana samun miyagun ciwuka rashin lafiya daban-daban kamar da likitoci suke bayani sai wannan namiji zai zo mata a samu wani namiji ba ta tsarki bai sake zo mata za a samu matsalar rashin lafiya amma shi namiji zai iya auren mata hudu a lokaci guda kuma biyu ya zauna da su kuma ba abin da zai same shi sai ƙarin lafiya zaka ka gan shi lafiyayye to kaji eh don haka akwai da yawa daga cikin sahabbai akwai sahabi da na mata sunan shi bai taɓa barin gidansa ba mata hudu ba eh, idan wata ma yi gaba sai sai replacement a kwarai kuwa kai akwai akwai akwai mazaji amma yanzu kawai abubuwa an ɗauko Kano ba gwamnu ake shafo a ɗauko Kano ba gwamnu kuma ake tafo dalako a to ba Kano gaba ɗaya ba da a gwamnu to kenan. haka ake mu ce tsako kan samu ne karfin sa ka yi abin da zaka iya yi duk wanda zai kawo wasu magana ba mu ba ba mu ba waɗanda ba mu ba sun ce mata a duniya population na mata ya zarta na maza da sama da miliyan goma sama da miliyan goma ina ji wannan a najeriya ke nago yau sama da miliyan goma population na mata don allah ka kaddara cikin sauran ragowar miliyan goma akwai kanwaka ciki akwai ɗiyarka a ciki akwai yayarka a ciki ko da tana da arziki tana da yayarka a gidanka a zaune ba miji tana da ƙanwarka a gidanka a zaune ba miji ko yarka za ka iya ba ta ci da sha amma kana iya biya mata bukatar eh to sai aka samu wani yana son ta? wallahi ko cikin bukka yake kwana shi din nan ya fi mata ta zauna da shi akan ta ci gaba da zama da kai ko da cikin gilashi kake kwana ko ba a gane wannan karatun ban yi baro baro a fahimta yawwa in an gane shi kenan in ba a gane ba ne sai in yi ta mai ƙwarƙwaro saboda mai har kullum waɗanda ba su fahimci addini ba su suke tafiyar da tafiyar na al'umma su fahimci addini ba sai su kawo yawan yara su kawo almajirai su kawo duk masu zai uzurin ba a haifi yara barkatai a yi duk wannan shi ake kawo wannan duk ba uzuri ba ne kun ba hujja ba ce idan za a yi abin da zai magance mana matsala a yi matan da suka rage ba su da miji suna da mafita ne guda biyu kawai ko aure ko karuwanci ana gane ba ko aure ko karuwanci matan da suke kan titi kama daga 'yan mata zuwa zawarawa ko aure ko karuwanci sai waɗanda Allah ya tsare su za ka samu 'yan kaɗan ne ƙwarai waɗanda Allah yake tsarewa ba gane wannan wallahi wasu mata na ta faɗin wannan ba son kansu bane suke bin maza ba son ransu bane suke bin maza tsananin bukata ne wani mutum bai iya haƙuri da yunwa akwai mutumin da bai iya haƙuri da yunwa amma yana iya haƙuri da mace akwai mace da ba ta iya haƙuri da yunwa amma tana iya haƙuri da namiji amma akwai matar da ita kuma tana iya haƙuri da yunwa amma ba namiji ba muna gane wannan so da haka shefa musulunci ya samar da mai tsari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce sa'i alal armalati wal miski wanda yake kokari akan matar da mijinta ya mutu matar da mijinta ya mutu kana kokarin ba ta abinci ko kokarin aurenta da kula da ita annabi ya ce kamar wanda yake jihadi ne saboda Allah shi yasa mafi yawan auren manzon Allah jihadi mafi yawan auren annabi sallallahu alaihi wasallama jihadi mafi yawa annabi ya auri budurwa ne guda ɗaya ita ce na aisha Allah ya kara mata yadda amma mafi yawan matan da annabi ya aura masu shekaru ne da yawa kamar ummu salama misali kamar na khadija annabi ya kan auri mace ne saboda ƴaƴan wata ma ya auro ta da ƴaƴa da yawa ya ɗebo ƴaƴan ya kawo karkashin sa saboda tausayi irin na manzon Allah yanzu kai tana da mata guda ka je ka samu mai ƴaƴa biyar ko uku ka auro ta ka san ladan da za ka samu a wurin Allah musamman idan marayu ne kada ka ji tsoron komi Allah ne yake yi shi zai maka matuƙar ya duba zuciyarka ya ga cewa domin sa kake madadin a ce kana raɗewa da wannan matar kuna yin wani karatun da ba a koya muku ba kana ganewa kamata ya ce ta aure ta amma yanzu maza tsoro ya kama su turawa sun tsorata maza turawa sun tsorata maza ga mutum sai gaye da wanki da guga mata ɗaya kwal saboda an tsorata shi kada ya ƙara kada ya tara ya zai shiga wahala ya shiga uku zai shiga bala'i bature su sun taso ne mafi yawan su zina suke yi sana'a suke nan abin su ya yada a wurin mu ma so suke yada a wurin Allah gyara zukatanmu so da haka ya ku 'yan uwa idan ba aka ce akwai haila to dole ne mutum ya kama yan rabe-rabe kullum ya rika tambaya yaya Kuma samu yin tsarki ne a ce a da saura ce a sha to kai to su yahudawa haka suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu na mu bangara isla'u kullu shay'in illa nikah ko ni kuna iya yi da matanku in suna haila amma banda mai banda kwaciya sallallahu alaihi wasallama fa balaga zalika alyahud labari ya kai wa yahudawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada fatawa sabanin tasu ko ya faɗi wani abu ba irin wanda su suke kai ba suka ce ma yuridu hadha ar-rajulu an yada min amrina shay'an illa khalafa nafi wannan wani irin mutum ne baya so ya kare mu akan abin da ya same mu sai ya saba mana duk abin da muke sai yayi akasin shi eh faja'a Usair bin Khudair wanda fa kowa sauti wajen Qur'ani shi da Ubad ibn Bishr suka ce ya Rasulullah innal yahuda taqulu kaza wa kaza yahudawa suna cewa kai din nan ka saba musu ana wa yahudawa suna magana akan ka sun ce ka saba musu gashi gashi gashi gashi gashi abinda suke fadi wala tujami'uhunna ko wai ka ce kar a ainihin wato kwanta da mata ka ce kaza ka ce kaza fataghayyara wajhu rasulullah anan ne fiskar manzo Allah sai ta canja annabi ya ji haushi ko fiskar shi aka ji alamun bai ji dadi ba me yasa me dalili annabi ya san cewa abin da yake faɗi yahuda wannan sun san gaskiya ne kuna bayyana amma kullum ne in ya fada abu da ƙarfinsa a zukatan mutane sai sun susutar da abin da ya faɗi saboda me su ahalul kitabi ne da sun riga sun saki dokokin Allah yasa su Allah ya kira su al-maghdubi alaihim wanda Allah ya fushi da su kana gane wannan amma ba wai ba yahude bai san gaskiya bane abin da kake jin ka sani na addini ba yahude ya san shi da gangan yake sabawa wa Allah annabi yana jin haushin wannan abin da suke yi ko yau a ce kai mai da'awa ne malami ne kai mai wa'azi a ce ka faɗi gaskiya za ka ji daɗi wani malami ya tashi ce abinda malawa ne ya faɗi gaskiya ne abinda malawa ne ya faɗa gaskiya ne an fahimta yi za ka so haka amma ka faɗi gaskiya ka samu wani malami ya fito ya ce ba gaskiya ka faɗa ba abin babu daɗi a zuciya jama'a muna gane wannan wani yanzu za a ruɗa wanda bai sani ba za a ruɗa wanda bai sani ba yaushe ne nake magana eh, Allah su gata mana ko wajen karatun mata ne akan abin da ake ta ce ce ku ce wani lokaci muna gaya wa mutane wannan idan ana magana addini baka san shi ba don Allah yi shiru kana ganewa idan baka san shi ba don Allah yi shiru idan kai shiru za a samu fa'idoji kamar haka fa'ida ta farko kai ba za ka samu zunubi ba ko ba haka ba fa'ida ta biyu ba za ka yi wa addini barna ba fa'ida ta uku shirinka zai taimaka gaskiya ta yi halinta a bakin waɗanda suka fanta ana gane wannan idan magana ta zo a najeriya sai ka ga wanda yake malami da wanda ba malami ba ko da maganan malamai ta shafa shi ma yana sabaki shi ma yana sabaki yanzu ka ɗauki abu na ƙarshe maganar da ake ta surutu kan malam nura khalid malam nura khalid wanda aka ce ya yi fatawa ka a fito zaɓi don haka ya cancanta a dakatar da shi daga limanci ko da kuma haka kai ba da ka kalli maganar ka san babu daidai a cikinta ba kuma sanin ya kamata ba kuma ba addini ai akwai majalisar limamai ta Abuja idan limami ya wani abu a kai shi majalisar limamai ko ku ya fi ƙarfin majalisar limamai idan na kirista ne suna da majalisar limamai babu wanda zai irin wannan aikin muna da majalisar limamai alhamis sai an yi mitin duk limami yana zuwa gurin shi ma malam nura khalid din yana zuwa majalisar limaman a kai shi majalisar limamai mana a ce ga abin da ya faɗa me matsayin abin da ya faɗa a shari'a kuma ya tantanta a kore shi ko kada a kore shi amma saboda mun rena limamanmu mun rena jagororinmu na addini wannan ta fuska ɗaya kenan ta wadda malam Lura ya yi cewa kada a je zaɓe misali ba ta kai munin fata wanda yake yi a baya ba na ƙungiyar da ya shiga ta intafet ƙungiyar wahadatul adayar intafet a haka kirista da musulmi wuri guda ɗin nan muguwan aƙida ce da malamai suka yi fatawa a kan mai yin ta kafiri ne kuna gane wannan ai idan da dan wannan dalilin za a shirye shi a masallaci to da taruwa za mu nemi ku addu'a ana sa muku albarka domin kun cire mutumin da yake rusa aƙidan mutane amma nan ku ya saba bawa a matsayin na 'yan siyasa ku ya saba mawa can kuma Allah ya saba mawa aikin annabi yake rusawa na lakum dinukum waliyadi jama'a kuna bayanta shi yasa in ta san abu ba garin gyara barna take yi ka kai shi wurin wanda ya sani abin yana bani mamaki yadda mutane suke ta tsanta kwato akan abin da ba su san shi ba wannan dai abin da aka yi babban abin da ya fito a ciki shine rena bangaren da ya shafi janibin limamai da malamai babu mutumin da ya isa ya ce shi ya gagari majalisar limamai bai isa ba in dai limami ne ana abuja duk da fannin an jinjina wa majalisar limamai ta abuja duk da fannin an jinjina babu wata majalisa mai karfinta da haɗin kai kuma mu dinna a matsayinmu na limamai idan mun yi ba daidai ba ana kai mu a mana kuma mu tsawatu ana gane wannan aiki mu a matsayinmu na limamai idan mun yi abin da ba daidai ba ana kai mu majalisar limamai kuma a tsawata mana mu tsawatu to ya shi wannan ba za a kai shi ba me yasa Allah gane wannan me yasa sannan maganar da ake cewa kada a fito zaɓe ita kanta maganar ka je ka saurara da kyau za ka ga hada ƙari ake mashi dama akwai wata a ƙasa ba daidai ba ne hada ƙari ni gaba ɗaya ba na son da washi ni ana gane wannan aiki amma dole mai adalci saboda Allah ta'ala ce wala jariman mallakum shana'anu qaumin wannan aya da Allah ya karanta mana da yawa ba aiki da ita kada jin zafin wasu mutane ya hana su musu adalci dan kana jin haushin mutum dan kana jin haushin mutum kar ya zama ba za ka mai adalci ba ya idilu akwai sharuɗa a musulunci da ake cire liman ana gano wannan akwai sharuɗa da ake ɗaukar liman kafin ka ɗauki liman ba kawai zuwa ba ka sa vakansi ba ana gano wannan limanci ya wuce haka na sha fara ko malamin makaranta za ka ɗauka a karatu da na sha ambata muku ka je wajen babban malami shi ya ɗau malami ya baka idan aka kai lokacin da malamin nan ya gaba ko ya kasa yin abin da ake so da kai magana da shi za a janye malamin cikin rufin asiri a duniya ba ba su san me ake yi ba sai dai kawai a gaba mutum mun sha faɗin wannan ba a liƙa takarda ana neman malamai ba a haka Malamin makaranta za ka ɗauko kara da kiyashi ba a liƙa takarda ana neman limamai ba a haka sai ka ɗauko kara da kiyashi kullum abin da muke gaya mutane ina jin zafi ne a raina sosai idan abu baka san shi ba ya zama kai za ka ce eh, a kai ko a'a a riƙa girmama addini a riƙa mutunta addini shi yasa kuke gani har yau musulmi mun kasa samun tawafuki wai waye babba a cikinmu waye babba sarkin musulmi kai kai yadda da shi a matsayin babba amma da yawa ba a yadda da shi a matsayin babba ba ana ganewa so dawa sarkin musulmi yake cewa ai sallah haƙi so nawa yake cewa kar ai sallah wasu su me yasa saboda bamu da da'a ko ba shi bane ba mu ganin kowa da girma bai wuce haka ba bugu da kari idan ka zo kana tafiya a unguwa misali waye babba masanin cikinmu ko ko wanda bai sani ba waye babba eh Allah ta'ala yake cewa ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo Allah wa ulil amri minkum kada wucewa wa ulil amri minkum ya jagorori a cikin ku Abdullahi dan Abbas yace humul ulama'u wal umara annabi yace banu isra'ila kanat tasusuhumul anbiya wa'inda suke jagorancin su ne annabawan su saboda su ilimi ke hannunsu a yau malamin addini Allah gawa zai sallah zai bayar a masallaci ko ra'ayi islamiyya amma ko saɓani nake ni da matata idan ba ruwa ya ci ni ba ban sauraron shi ko ba haka ba wanda nake neman aure in ta bin malamai a hankali in ta bin liman a hankali in ta bi har a ɗaura mun aure a lokacin da na samu mata in na tashi sakin ban shawarar da shawara da liman sai dai ji labari mun daɗe da rabuwa ba haka muke ba saboda ba ɗaya ba mu da ɗaya mu gyara wannan kurakuran waɗancan mutanen da muke misali da su da wannan ɗa'ad da suke wa juna Allah ya sa suka fi mu ci gaba wurare da yawa don haka ya jama'a bijan kunne na gare mu kullum guda ɗaya ne idan ku san addini ba da an tambaye ne ce ban sani me za ka ce a kanka za ce ban da magana me dalili saboda me bi ba malami ba ana gane wa matsala ce ta addini idan fatawa malami ya yi, to malamai suna iya tasa shi gaba sai ya kwance fatawar shi da kanshi ana gane wannan aiki malamai su saka shi gaba sai ya janye fatawarsa idan fatawa yi idan kuma ya faɗi fahimtarsa ne kowa yana da yancin faɗin fahimtarsa ko ba haka ba akwai wanda bai da yancin faɗin fahimta ya jama'a wallahi jama'a ina ina ina ina mamakin wannan abu ke sa wani ce eh, eh, na ce to me kake so ce me kake so ni in faɗa saboda magana waye ne saurare ka wanda yake gaba da kai babu a saurare shi ba ya gwada maka babu wanda za a saurara yaushe za mu gyara wannan matsala yaushe yanzu fa matsalar mu ce mu da limamin mu duniya ta ji a najeriya ba duk duniya magana nan tana na amiriya haka ne ko ba haka ba ya kamata haka idan da wannan maganar an rubuta takarda a cikin sirri zuwa ga majalisar limamai ƙarshe sai a kira shi a yi magana a ƙare ba sani ba sani ko ba haka ba wane ne ya fi ya kai da tijo ka fito ka karyata ni ni ma da fito ka ta ka haka shi ne daidai haka ya kamata musulmi suna yi idan kai magana cewa meye ra'ayi na ni ni ban yadda a fashe shugabanci jama'a ba saboda aqidarsa mara kyau ba ya da aqida sa ta interfaith wannan kungiya ce ta kafuran duniya da ake amfani da ita wurin haifar musulunci da matsala jama'a muna gane wannan malamai sun yi fatawa akan kafircin wannan abin da ake yi sadaka wanda ke da wannan aiki bai cancanta jagoranci jama'a ba idan dan wannan ne za a cire mutum to na goyi baya dubu bisa dubu amma don ya faɗi ra'ayinsa kan wani abu na da yake gani to wannan ba shi ya kamata ya zama dalili ba wanda ke gwada ma su ma masu hukuncin ba su abin da yi ba ba su san ciwon kansu ba da sun san ciwon kansu da sun gano san yake da matsala ba nan ba da sun gano Allah ya gyara zukatan don haka in ba mu yi gyara a cikin matsalolinmu ba har kullum abubuwanmu sai ya zama kaji ana tattauna maganarmu akan akan akan dandali so da mu muka ba da kofa mu gyara kurakuranmu idan irin wannan taɓa ta zo ta kullum ina ina ina ba mu wannan shara mu gyara kurakuranmu Allah ta'ala ya gyara zukatan to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ran shi ya baci me ya bata wa annabi rai saboda boye gaskiya da yahudawa suke shine magana da muke ba boye gaskiya ba yahude ne boye gaskiya kirki annabi sallallahu alaihi wasallam muka yi tsammanin cewa wannan maganan ta bata wa annabi rai so daga daga nan sai ga wata kyauta an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ta nono annabi ya sa a kira mutane biyun nan da suka zo masa da wannan labari ya ɗauki wannan kyautar nono da aka kawo ya ainihin ba su daga nan ne suka ce sai muka gano allan ya ji alaihi ba annabi ba ba haushin mutum biyun nan ya ji ba haushin wanda yake da ilimi ya ƙi faɗa gaskiya shine annabi ya ji zafinsa an gane magana ko amma su da suka zo mai da labari cewa yahudawa sun ce kaza sun ce ka ce kaza annabi bai ji haushinsu ba hadisin yana muslim hadisi na 302 Allah ta'ala ya ce fa atazilun nisaa fil mahid ku yi nesa da mata a lokacin da suke haila ya anifin farji ana nufin a farji kada mutum ya je kwantawa da mace a gabanta a lokacin da suke haila annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce isna'u kulla shay'in illa nikaha komi kuna iya yi da mata amma banda saduwa ولهذا ذهب كثير من ulama da yawa daga cikin malamai sun tafi akan fahimtar cewa aw aksarihim ko mafi yawan malamai Ya yajuzu mubasharatul haid fi ma adal farj ya halatta ya halatta Ka kai mai yi rungume meniya da mace a inda ba abin nan ba wato ban san me zan sa shi ba da Hausa me ake ta mubashara shi ne yawan rungume meniya ko wato za ka iya runguman matakka ta rungume ka kamar yadda kuka saba za ka iya yin wasa da ita za ka taɓa ina kake so a jikinta amma ban da saduwa ban da saduwa kana gane wannan ban da saduwa wannan yana daga cikin abin da ya kamata a kiyaye saduwa ita ce abin da ainihin aka haramta an samu daga masaruf an na rajulan sa'ala aisha ta wani mutum ya zo yana tambayin ummuna aisha ba ya shillu lirajuli min imra'atihi idza kanat haidan menene abinda ya halatta ga mutum dangane da matarsa idan matar tana haila menene abin da ya halatta kala ta ce kulla shay'in illa farja mai bada wannan fatawa ita ce ummuna Aisha matar manzon Allah ummuna Aisha matar manzon Allah tace komai mutum yana iya yi banda farji bi ma'ana ba zai iya kusantar ta bai take ta jama'a muna gane wannan aje ka duba nukabul afkar juzi'i na goma shafi na ɗari biyu da ashirin da shida. komi yana iya yi da ita amma ya kiyayi kwanciya da ita Tutu, wata hillu ataha wa mu'akalataha bila wannan mu mutu shi mutum zai iya kwanciya da mace zai iya cin abinci da ita zai iya gudanar da wasu abubuwa da mace abin da mutum zai iya yi ba kamar yadda ya gabata kwanciya an samu wani hadisin daga Aisha Allah ya kara mata yadda ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yubashiruni wa ana haidun annabi yana runguma ta a lokacin da nake mai ina haila annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowane namiji soyayya ana gane wa ai ka san yanzu wani daga ai eh, wanda bai iya soyayya ba shine ustaz ustaz ya fi ta iya soyayya mutumin da ya san soyayya manzon Allah ka san wasu na ga wani ustazu bai iya soyayya ba ba da saboda iya soyayya ustazu ma za ga matan ya tara da yawa ya soyayya da wannan hila wannan ustazu ba yawa baka san gari ba saurari daka abinda wasu suka dauka ustazu ba kawai haka wasu ke dauka ustazu bai iya soyayya ba ina bai tabbatar maka ustazu mutum ya fi iya soyayya ko shakka ka kai kaji sai idan ka ce rashin kunya to ta yi ka tara mai a rashin kunya mutum iri ko hannun matarsa abu titi wanda ba soyayya ba ce rashin kunya ce ko ba haka ba ko mutum zai fita da matar shi in ta sako hijabi ta ke ku haba haba no no no no no je ki sa gele mutum zai fita da matar shi ta sako hijabi sai ta je ta cire ta sa gele yanzu Allah ya ce ta sa hijabi kai kace a cire kaga ka zama dangerous gare ta da imanin gane ba idan Allah ya ce a yi abu dole yi ake yi umarnin hijabi ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallama umarnin a rufe jiki ya wuce annabi Allah da kansa ya ce ya ayyuhu annabi kulli ya ayyuhu annabi nabiyyu ce manzansa annabi Muhammad ka gaya wa matanka da ‘ya'yanka mata wani sa'il muminin da matan mumini su dawwama su tabbata cikin hijabi ko da yaushe suna rufe jiki ko da yaushe yanzu idan mutum ya san addini za a ce Allah ya ce a rufe jiki shi kuma ce a buɗe zai yi haka kaga akwai ganganci ciki wani yana ga soyayya shine ya dau matarsa ya kai ta fak ba laifi ba ne inda akwai tsari a ƙasar da akwai tsari za a haifa nan wajen maza nan wajen mata nan kuma wajen masu aure sai a yi tsari ba laifi ka daina masu kasu mai fudu amma in akwai wajen maza akwai wajen mata wato musulunci baya hana soyayya abinda musulunci yake hana shi ne fitsara ana ga duk abin da ka sani kai bai halarta mu zauna ba mu da swimming pool ba don koyar ruwa a gare mu wajibi ne mun yi wannan karatun a karatun tarbiyya a sautu duk mun zo wannan babin duk mun yi wannan karatun wajibi ne zan muna da wurin koyarwa. tun da yanzu rafi akwai cuta sai a samu ne gina swimming pool manya-manya guda biyu na maza da na mata ɓangaren mata maza ba sa shiga ɓangaren mata maza ba sa shiga ɓangaren maza mata ba sa shiga da wani zai mana haka da ya taimake mu da wani zai gina wurin gyaran gashi na mata in dai mata kaɗai ke aiki a wurin ko musulmai don zai halatta wadda ba musulma ba ta ga gashin musulma mai halatta ba kuma muna da yawan da ba mu da yaranta ko bai rabiya ko igala ko ba nufiya ko ba haushiya ko wata iri shaɗaɗin ta zan musulma in dai musulma ce mai gyaran gashi mu za mu kawo matan mu amma kar su zama arna kar su zama kuma maza na shiga gurin dan yanzu in kaje wajen gyaran gashi za ga ana aski ana gyaran gashin mata namiji yana yana mammotsawa mata jiki wai masaji jo ta tsiya wai masaji namiji ba yana liliyawa mata jiki ita ba mara lafiya ba wannan ya saba musulunci haka nan idan ka je jim fasadi ne a wurin za mu iya yin jim na musulmi duk mutumin da ya yi jim a cikinmu na mata ya yi na maza Allah ya masa albarka kuma ya taimake mu jama'a kuna ganewa yau ko plaza kai kai plaza ka ce mata kadai wallahi ka ce muke mu ina iya kawo mata ta ta kama shago in dai maza ba ka shiga mata za su saya su sayar a wurin kadai to ina iya kai mata ta ta kama shago domin kasuwanci Allah ya halatta ga namiji ya halatta ga mace amma idan wuri ya zama akwai barna a ciki sai kai ka janye idan ba za ka iya tsiratar da kowa ba ka tsiratar da kanka jama'a muna gane wannan kiran da ake yi a yi gyara ba shi ke gwada ba a san abin da ake yi ba soyayya kai wa matarka soyayya wajibi ne ta karanta littafin da ake ce fannu ta'amul bainaz zawjayn kai ne ina ganin ma bai kamata mai aure bai karanta littafin nan ba fannu ta'amul yadda za ka yi mu'amala tsakaninka da matarka fannu ta'amul na zauje sunan littafin ke. akwai kuma adabu zifaf wannan na masu sabon aure ladabin yadda eh, wato zamantakewar aure yake jama'a musuluncin nan babu wani addini a bayan ƙasa babu wata al'umma a bayan ƙasa da ta kawo ci gaba kamar musulunci babu ita kuma mafi yawan ci gaba mun samu ne daga annabi muhammad ana ganewa annabi yana da soyayya sosai ga matansa wani lokaci masallaci zai je amma sai ya tsaya ya wa matarsa kis annabi za shi masallaci ya yi alwala zai shiga masallaci amma sai ya tsaya ya wa matar shi in ya dawo ya fara da yi wa matarsa kis sai ka zo kana ga mutane wani abin na yayi kaza malam ustazu duk wanda ya san rayuwa annabi to kawaye ka kar yake kallon ka bare ma yi sa'a kuma ya san abin da kai ma ka sani kaga yanzu ya riga ya sha gaban ka kenan Ke sa musuluncin nan kada ku rena shi duk abin da kaga yayi umarni mai kyau duk abin da ya hana mara kyau malaman usulin fiqh suka ce ash-shari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalifatun aw rajiha wala yanha illa amma maslahatuhu khalifatun aw rajiha shari'ar musulunci ba ta yin umarni da wani abu face abin gaba ɗayansa amfani ne ko ko amfani ne mafi rinjaye sannan ba ta hani sai ga abin da jinkan sa barna ne ko ko ɓarna ce mafi yarin jayi sai a fito a bari kuna gane wannan wallahi da sallah dukkan da sallah ta zo ina son in kai yara irin su park ɗin nan wajen wasan yara amma idan ka kalli ɓarnar da ke gudana dole ka bari jama'a kuna gane ɓarnar da ake yi saboda ba tsaro ina nufin tsaron imani tsaron lafiya tsaro ne na biyu mu a musulunci an fi ba da tsaro da imani fiye da rai kare kuwa imani don ana sai da rai a ceto imani mu a musulunci ana ba da rai don a tare imani kada imani ya salwanta bi ma'ana imanin yaronka imanin tsiyarka budurwa to shi ya fi cancanta ka ba shi security fiye da rayuwarta idan imanin ta ya tsaro abu na gaba sai ka tsara ranta amma kar a sa tsaron rai amma kuma imani ya salwanta to me ake kenan wace nasara aka samu kenan nasara tsara rai mutum gashi da ransa da lafiya amma ba imani to me amfanin sa ana gane wannan don haka a tsare imanin yara duk wanda yake da halin yadda za a dan kawo gyara yayi kokari kasan nan ba ta kafirai bace kuma ba za mu iya kiranta ƙasa ce ta mutanen banza ba da za a bari abin da bai dace ba na gudana a wannan majalisi na sha muku wannan bayanin abin da ido na yake gani tun daga junior sukan school yara suna rungume meniya suna yin abubuwa na fasikanci a nan garin abuja junior secondary school ba ma senior secondary school ba bari a ce maka jami'a ba dole sai mun lalace ba ba bukatar haka soyayya musulunci ya da soyayya duk wani abu da aka zo da shi musulunci baya korewa sai dai idan akwai balla a ciki da fatan kun fahimta jama'a musulunci baya kore wani ci gaba ko wani abu da za ka yi dan a gina kanka yana da kyau mata ka kuri wasa idan kana da hali Allah ya hore maka arziki wata rana ka fita da matarka yawo ku je ku dan wala ana gane waye ka je da isa wurare ka zaga gari ka zauna wuri ɗaya ka samu malal malal wuri ɗaya zama wuri ɗaya akwai malal za ta gaji amma in ka fita da ita ka zaga gari nan shi ka wuri kaza nan wannan abu ne wanda ke ƙara soyayya kuma yana ƙara danƙon wato kwalitin aure jama'a muna fahimtar wannan musulunci bai ce wa ya adam mace ta shiga gida ba fita kofar gida shi shikenan eh, daga fita gidan uba sai zuwa gidan miji sai kabari wallahi ba musulunci ce wai fita uku ne mace a duniya daga fita gidan uba sai gidan miji sai kabari wallahi ba musulunci ce ta wanda ya ce musulunci ya ta bai adalci ba shi ne abinda muke muka ga magana yanzu ba ka san abu ba ka je kana yana shi musulunci bai ce haka mace tana fita idan lalura ta kasu ana ganewa mace na zuwa makaranta tana zuwa gaida mara lafiya ba a haramta wa mace aiki ba ko na gwamnati ko na kamfani ba haramun bane amma idan za a tsara ka'ida amma daga ran da aka kai su ofis ɗaya da namiji ya zama haram saboda annabi ya ce kada wani mutum ya kebe da wata mace illa ma azmi maharam haka ne ko ba haka ba yanzu ya zama haram kuma ni ba zan iya halatta maka ba kai ba za iya halatta ba yana nan a haram ba da za a ce namiji da mace su kulla kofa wai aiki hana su ba zai yi ba ana fahimta amma in za a ajiye ta wajen ta daban ya halatta mana wa ya ce mace kacce aiki kuma wa ya isa ma ya ce ba wanda ya isa ku rika fahimta musuluncin nan yadda ake sauwara wa mutane shi ba haka yake ba me ya sa musulunci ya ce kar namiji ya kebe da mace saboda kana a samu barna kana a samu fasadi wannan abubuwan da ake faɗi su ne shari'a su ne dokokin Allah idan an bi su mu zauna lafiya duniyar nan ta zauna lafiya mu ji daɗin zama idan muka yi tawaye ga waɗannan tsare-tsare na ubangiji duniyar ta burkuce mana ya zan ba mu jin daɗin ta, yanzu muna jin daɗin duniya eh saboda Allah yau fa idan kana da kuɗi baka zauna lafiya ba mai neman ya sace ka daban mai neman ya matsa shi daban mai neman ya kashe ka ba shi bane da zaran ka samu kuɗi to kai ma ka zama kuɗi haka ake sannan wasu su fitine ka bani-bani-bani ni ba iyaka da zaran ka samu kuɗi idan kuma kana cikin talauci dama kawai sai dai Allah sauyi duniya ba ke mana daɗi me yasa dalili shine ba mu bi Allah ba ba mu yi wa Allah biyayya ba ne. matsalar mu rashin biyayya ga Allah ne kuma mun zauna ne don mu rika gaya wa kanmu gaskiya ko to mu koma mu yi wa Allah biyayya duk abin da za a yi sai an rabe maza daban mata daban Allah ya gyara zukatan mu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana rungumar matarsa Aisha a lokacin da take haila wa kana yukhriju ra'sahu min al-masjid annabi yana fito da kansa daga masallaci wato kamar nan ne masallaci daga an fita window ko an fita kofa sai cikin gidan annabi zashi sai annabi ya miƙo kansa yana cikin masallaci wa huwa mu'takifun yana itikafi annabi yana itikafi zai turo kanshi waje fa asilhu wa wa ana ha'id annabi zai turo gashin sa annabi yana da gashi da yawa sai Aisha ta wanke masa kai ta wanke masa kai kaji soyayya har masallaci ma ana yi akwai kuwa ai ba laifi bane annabi ne yayi ko san dole ka sallama dole ka sallama ko annabi yana turo kansa waje aisha tana wanke masa kai tana haila wanda ke gwada maka annabi baya kyaman matarsa don tana haila ba kamar yadda yahudawa suke yi ba wa huwa mujawirun ta ne mota kifan wato yana ainihin itikafi fa asiluhu tace ni nake wanke kan manzo sallallahu alaihi wa sallam wa urjiluhu in wa annabi ku in shace mishi kai ne eh, wa ana fi hujrati ina ainihin cikin daki na wa ana haidin ina haila wa fil masjidi annabi yana masallaci hadisin yana cikin bukari hadisi 2030 yana cikin sahihu muslim hadisi na 2200 da 97 kamar yadda ya zo cikin sahihun nasa'i hadisi na 385 an samu hadisi daga maimuna yar haris Allah ya kara mata yadda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza arada an yubashira mar'atan min nisa'ihi yake mata annabi suna da yawa annabi ya rasu ya ba mata tara ce matansa sun kai goma sha ɗaya ban san waya daban-daban ko amma ya rasu ya ba guda nawa guda tara to kowace daga ciki don annabi yana so ya yi soyayya da ita ya ainihin rungume ta maraha fattazarat wa hiya haid ya annabi ya sa ta sanya izari ta sanya kamar skate haka abinda zai rufe cibiyarta zuwa gwiwanta ana ganewa in ta rufe nan sai a ci gaba da wasa annabi ya ta wasa da matansa da guje-guje annabi fa ka ci girma irin na annabi amma in ya zo gida sai annabi ya sako ya ta wasa da matan yana kwantar musu da hankali amma gaskiya mun zama kamar dodanni a gida su mutum murta ne su ma matan namu ture ne yana eh, dai dukan juna ne a duk galibaninmu soyayya mu ta lokacin da ake zuwa tafi daga nan soyayya ta tsaya sai fada galiban ban sai duka ba amma mafi yawan da ake zuwa taɗi ana soyayya ma ana sako maganganu kalmomin soyayya yawa wata kalmar ma sai wani ya ji ya haddato saboda zai ya fada ya zurbi amma daga ran da aka yi aure sai fada sai rigima ka rasa dalili jama'a mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu yi kokari mu san rayuwar annabi musamman rayuwarsa ta cikin gida da matansa annabi ne wanke-wanke yawa matansa wanke-wanke annabi da shi za a haɗa abinci ana wanke kwanoni tare da annabi ana haɗa abinci tare da annabi abubuwa da yawa annabi yana yi tare da matanshi. sallallahu alaihi wasallam don haka wato yanayin zamantakewa auren to na yaran naku something is wrong eh to kaji akwai matsala Allah ya ba mu iko mu jihar wannan kenan wallazi ajma'al ulama wa ala tahrimihi abinda malamai suka yi ijma'i cewa haramun ne wa huwa al-mubasharatu fil farj shine kusantan mata a gabanta wannan haramun sannan cuta na kama mutum akwai wanda gaban su ma yake guntulewa ana ganewa ciwo kama mutum gaban su ya guntule ka karanta zadul ma'ad ne ina jin ko fi kai da ibad akwai da littafan musulunci da suke magana akan magani a musulunci daga cikin illoli duk mutumin da yake kusantar mace lokacin da take al'ada to ko bai saba zama lafiya ana gane wannan wani ya zo wai zai iya amfani da da da menene da ba ka iya haƙuri ba ka iya haƙuri ku hakuri mana du-dudu sati ɗaya ke al'ada ko ba shi nan ba sai hakuri ko ka fara amma karka je ka nemo wani abu ka zo abinda Allah ya hana ya hana ba a yi wa Allah dubara abinda ya halakar da yahudawa yi wa Allah dubara wato Allah ya fi jin zafin mutumin da yake mai dubara yana halatta haram Allah gane ba mutumin da yake wa Allah dubara ya halatta abinda Allah ya mai ya haram Allah ya gane zakatun to don haka ya jama'a wannan sai mun lura da kyau malamai sun yi ijma'i cewa kwanciya da ita ne haramun sun man fa'ala zalika da asima duk wanda ya aikata haka ya kwanta da mace tana haila to ya riga ya yi zunubi ya saba wa Allah fa yastaghfirullah wa tuba ilai ya yi ne mu gafara ya tuba zuwa ga Allah wa hal yalzamuhu a zalika sun amla to idan ya yi sai ka kafara ko ba kafara eh yanzu ya riga ya ƙetare dokar da aka samu ko sai ka fara ko babu malamai suke magana guda biyu na farko suka ce na'am akwai ka fara mana saboda hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce fil rajuli ko shi abdullahi dan abbas ya bada fatawa fil rajuli ya'ti imra'atuhu wa hiya ha'id mutumin da yake zuwa wa matar shi tana haila da tasaddaqu bi dinarin aw bi nisfi dinari. zai yi sadaka da dinari ko rabin dinari wannan fatawa abdullahi dan abbas ne ana ganewa mutumin da ya kusanci matar shi tana haila zai yi sadaka da dinari guda na kafara da ya yi wato wa Allah laifi bayan istighfari ko rabin dinari nawa ne dinari yanzu na eh, rubu dinari da shi ne dubu ashirin da biyar las da na sani rubu dinari wata kenan dubu talatin da ma dan wani abu talatin da dan wani abu kwatan dinari kaga ce nan complete dinar zai baka 120 ko idan mutum ya kuskura kaga 120 din nan kadan za a kara jiya masa dai <laughs> kai okay ko ba ka ba nan eh idan suka ce 25 to a dai duba ko tsohuwar magana amma kamata abun ya daga na tsohuwar magana na san 25 da wasu ɗan kwamfani ko ma 25 ɗin ne dubu ɗari kenan za a ce ka ba da sadakar dubu ɗari ga sai idan kai wani babban honorable ne ko wani babban alhaji amma dai dubu ɗari ga talaka jidari ne babba dubu ɗari don wani bai ɗaukar dubu hamsin ba Allah ya tsare na akwai ganganci wanda ya ba da wannan fatawa shi na Abdullahi dan Abba za ka ba da dinari ko rabin dinari saboda karambanin kusantar mace a lokacin da take haila bayanin na cikin sahihun nasa'i hadisi na 288 yana cikin sahihun ibn hadisi na 529 wal qawlu thani zance na biyu suka ce wa huwa sahihu kuma shine magana ingantatta kuma sabuwar mazhaba ce daga Imam Shafi'i da ainihin mafi rijal malamai cewa annahu la shay'a fi zalika ba lafi asan wannan gaba tana da muhimmanci wato ba wai bai saba wa Allah ba ba sai ya bada dinarin fahimta ta biyu kuma ita ce ingantatta ba sai ya bada dinari ba bal yastaghfirullah azza wa jalla neman gafara zai yi li'annahu lam yasiha illa hu rafu hadha alhadith don hadisin bai samu inganci ba a wurin su suka ce kawai istighfari dai kamar mutumin da aka yi sallah azhar yana zaune lafiyar shi lau yana da hankali har aka kira azhar bai tashi yayi ba har aka sallame aka gama sallah shi ma wannan ba zai rama istighfari kawai dai ko ya rama Allah ba zai saurare shi ba kuma Allah ta'ala ya ce sallah inna salata kanat alal mu'minina sai ya ce musulmi sallah ne kuma ya sa wa sallar lokaci idan ka yi sallar ba a lokacin ta ba bai su idan lokacin ya zo ba ka sallar ba dai duk an samu mai an samu maza muna gane ganewa ku lura da wannan wato zai fi ta kai wa Allah ya wuce ka ramo sallah ba magana ramo sallah ne. sai dai ka roƙi Allah ya fi maka ai ina jin ko ɗan uwanka mutum yau misali da mahaifinka zai ce zo ka mun kaza sai ba kai ba sai lokacin da ka dama yaya tsara ba kai ba amfani amfanin sa lokacin da aka nemi abu lokacin ake yinsa bare kuma Allah wanda ya halice mu kuma bai halice mu ba sai dan mu yi mai mu bauta masa ana ganewa magana nan tana da ƙarfi ita ce ma magana mafi ƙarfi ba wani ramuwar da za ta yi Allah ya gyara zukatanmu so wannan kenan Allah ta'ala yake cewa wala na hatta yatahurna kar ku je kusa da matan naku sai sun yi tsarki wannan faɗin Allah da yake kar ku je kusa da su sai sun yi tsarki shi ne fassarar faɗin Allah kuma a fa'tazilun nisaa Ba a fa'tazilun nisaa fil mahid ku nisanci mata a lokacin da suke halin haida wa nahyu an qurbanihinna bil jima'i ma dama al haid mawjudan an yi hani ka je kusa da mace da sunan saduwa matukar jinin nan yana kan zuba an hana wa mafhumuhu haka ne ko wa mafhumuhu shilluhu idan ka ba ya halatta ka je kusa da matarka idan jinin ya yanke kawai ake da sabani jinin ya yanke ba ke wanka ba ana iya kwanciyar ana ganewa yi jinin ya yanke amma ba ta yi wanka ba shin nan ana nufin sai ta yi wanka ko ko idan jini ya tsaya domin dai idan jini ya tsaya yanzu sallah ta dawo in ba ce ba ta saba wa Allah to yadda sallah ta dawo komi ma ya dawo rashin yin wanka bai nuna sallah ba ta dawo ba sallah ta dawo mana sallah ta haukanta to haka komi ma ya haukanta to zuwa ne ne za a dauka da Allah za mu ji bayanin malamai nan gaba saboda maganganun da suka shafe mu kai tsaye Wannan Allah ta'ala faɗi za ta na idan matan suka yi tsarki a tuhunna min haito a mara kumulla sai ku zo masu ta inda Allah ya umarce ku. Ku zo wa mata ta inda Allah ya umarce ku ta ina ta gabanta. Muna gane ba? Ta gabanta. Wa'yanda suke matsawa da yawa ne a nan garin na sha zuwa shari'ar aure, abin ya ba su baƙin ciki. miji ya nace shi dole sai ya rika kwanciya da matar shi ta baya sai aure ya zama rigima me ya kai ka uwa me ya ja maka Allah mai hikima da ya gwada maka inda zaka shi Allah bai san menene ya kamata abin da ba sai ne ka sani wa'annan miyagun dabi'u ana koyo su ne daga turawa ana ganewa saboda turawa sun koya wa duniya fitsara sai mutum je ya samo kare ya je ya samo karuwa ya sa karen na tarawa da karuwa zai biya ta ba turawa suke wannan ba ku rabu da turawa ku rabu da yahudawa ku zo ku kalli tsarin rayuwar annabi muhammad لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله a kyakkyawan abun koyi ya kasance gare ku wajen annabi Muhammad kana gane ba duk wanda yake nema abun koyi ya kalli manzon Allah a kowane bangare karka kalli bature karka kalli ba yahudi ko wata al'umma ka kalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zaman mata abun koyi Allah ya gyara zukatanmu so don haka idan mata suka yi tsarki sai ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku ihi ladabun wa irshadu ila tashyalihin ba'd al-iktisali a cikin wannan akwai ladabtawa eh nadabul wa irshad da nunarwa fi ghishyanihin wajen ah, kusantar mata din ba'd al-iktisali bayan sun yi wanka wannan shine fahimta shi al-imam ibn kathir eh harimul wata'i fi dubur sai kuma haramcin saduwa da mace ta dubura wannan haramun wa zahaba ibnu hazmin ila وجوب jima'i ba da kulla بعد ba da ابن haidati ibnu hazar ne daga cikin malamai ibnu hazar a zahiri Allah ya ji kansa yake cewa in dai mace ta haila ko da so ɗaya ne sai ka kwanta da ita dole wannan fahimta shi in dai mace ta haila ta gama to lokacin tana da bukatar namiji to sai ka kwanta da ita ko so ɗaya ne dole ana ganewa shi ne ta baka wannan fahimta daga cikin fahimtarsa da ake ganin ya yi tsauri shi yana cikin masu cewa aure dole ne ƙa'ida har ka koma ga Allah ba lalle bane sai ka yi aure domin akwai al'ulama wani musaf irin su imamun nawawi ko malaman da suka rayu ba su aure ba sun shekara arba'in da kera duniya amma suka koma ga Allah ba su aure ba kuma shi imamun eh, nawawi da yake ganin ya aure mace zai cutar da ita Don bai da lokacin magana da ita ma saboda karatu karatu kawai bai wani da yake da ita yana dike da littafi yana karatu haka za ta zo tana kawai da littafin tana sami abinci a yana cin abincin yana ƙara kallon littafi ya ajiye ɗan rubutu shekara arba'in da biyar a duniya ya wa musulun sharhi mujallaji goma sha takwas ko kashi ya rubuta arba'una hadisi ya rubuta arba'una nau ya rubuta al'azkaru ya yi rubuce-rubuce ya mutu kamar yana na rabi ki samu dama ya aure ba to amma idan kowa ya ɗauki wannan tunanin kaga ba za a ci gaba da haihuwa yaya ba ke idan kowa ya ƙi aure da aka wanda suka ce a aure su ne daidai an gane wannan ko sun fi zama daidai to shi ibn hazam yana ganin aure dole ne ko da ko za ka auri mace karfe goma na safe ka sake ta sha ɗaya ko ka aure ta sha ɗaya ka sake ta sha biyu ba dai ka taɓa yi ba ka sauke wajibi amma kan je lahira ba ka taɓa yin aure ba domin allah da ya ce a aure wajibin ya ne shi ba ka sake ta ka aure ta mun sai ka sake ta eh shi dole sai ka yi wato ka san akwai maganganu na malamai akan wasu al'amura wanda sauraron malaman yana sa ka gane wai meye dalilinsu na faɗin haka sauraron malaman wallahu a'lam to wannan da yake nan dan mata suka yi tsarki su zo ta inda Allah ya ce wa laysa lahu fi zalika musnadun shi bai da hujja malamai suka ce wacce magana da ya faɗa bai da dalili cewa dole sai ka kwanta da matarka dan ta yi haila ba dole bane sai ka kwanta da matarka kullum amma ba a so ka dau dogon lokaci ba kwanta da iyalinka ba ana gane wannan ko wa kadi ulama wa ala anna al mar'ata idan qata'a haidatuha malamai sun yi ittifaki idan jini ya riga yanke wa mace ta gama haila la tahillu hatta taktasila bil ma'i bai halatta a kusance ta ba ko ta gama haila sai ta wanka da ruwa ko ta tayammum ko ko in ana sauri sai ta tayammuma idan bukata ta kai bukata an matsu ana ganewa sai ta tayammuma sai a kwanta da ita ko ce wanka amma dai ba za a iya kwanciya da ita ba babu ɗayan biyu wannan ittifaki ne na malamai abdullahi dan abbas yake cewa hatta ya tsahurna min ad-dam sai ta tsarkaka daga jini idan ta tsarkaka da ruwa to atuhunna min halqu amarakumullah ya'ni fil farji ku tsaya a ainihin bayan mace wato abin da farjin mace wanda bayanta wala aduhu ila gairi kar ku wuce farji ku je wato inda ba shi ba faman fa'ala sha'an min zalika duk wanda ya aikata haka ya tsallake gaban mace ya tafi ba nan ba fa kadai ta da wannan mutun yayi ta'addanci duk wanda ya ƙetare farji ya ƙetare inda ake saduwa da mace ya je ga dubura wannan mutum ya yi ta'addanci masu wannan fahimta akwai Ali ibn Abi Talha irin su Mujahid manyan malaman tafsiri su Abdullahi dan Abbas su Ikrama irin su Abdahak da sauransu wato ku ainihin zo mata tahiratun ghairu huyyadin ku zo mata lokacin da suke da tsarki ba lokacin da suke haila ba don haka Allah ta'ala ma ya bi wasu mutane ya ce inna Allah ya hibbu tawabina wa ya hibbu lalle Allah yana son masu yawan tuba wayanda suke tsarkaka daga cikin tsarkaka ka kai namiji karka sadu da mace tana haila daga cikin tsarkaka ki ke mace karki yadda namiji ya sadu da ke kina haila idan kina haila kici, a'a da yasa kice Allah ya hana idan Allah ya hana ya hana kai almutanazzihina anil wal'aza, wal adha wa'inda suke tsarkaka daga kazanta da ainihin cuta وهو ما نهو عنه اتيان الحائض وفي غير wato almota shine da aka hana su na zuwa wa mace lokacin da take haila ko kuma zuwa wa mace ta inda ba a yadda a mata ba magana akan haila tana da yawa amma insha Allah lokaci ya rike mu nan za mu tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh